This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim ka Masi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na yau Laraba ta karshe a shekara ta 2015. mazauna kuma garuruwan boko wato da kungiyar boko haram ta kai hare-hare na baya-bayan nan a jihar borno sun fara kaura sabili da fargaban barazanar da kungiyar ke yi amma kafin nan ga takaitattun labarai gwamnatin amurka ta ce hare-haren da rasha ke kaiwa siriya sun ritsa da farar kula da dama firaministan iraki haidar al'abadi ya ziyarci ramadi jiya talata bayan da sojojin gwamnati suka sake kwatowa sannan hukumomin lafiya na duniya sun ayyana kasar gini a matsayin wacce ta barata daga cutar ebola to kanin labaran kenan to ko menene yasa mazauna borno ke kaura dangane da barazana da kungiyar boko haram ke yi musu ana ce wai ina buratan kudin da buwarin yanzu su zo su kwace ku sun yi sa nan boko haram ne suke fadi haka boko haram ne haka suke fadi kwashi kayan shaguna shaguna suka zuba motar su to duk da cewa yan matan sakandaren chibok sun shafe sama da kwanaki 600 da 20 a hannun 'yan kungiyar boko haram ba tare da sanin inda suke ba gwamnatin shugaba buhari ta ce bata fidda zuciyar ceto su ba gwamnati ta damu akan rashin samun waɗannan 'yan matan kuma tana ɗaukar ingantaccen matakai tana ƙara ƙaimi an ɗauki kowane irin mataki na ganin da cewa an kai ga biyan bukata ta wannan fuska. sahaba imam aliyu kuma zai shigo da shirin demokuraɗiyya a yau amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Gwamnatin Amurka ta ce tun bayan da ƙasar Rasha ta shiga kai hare-haren jiragen sama a ƙasar Siriya a watan Satumba, yawan farar hulan da abin ke shafa ya yi matuƙar ƙaruwa mai tayar da hankali. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam sun ba da rahotanni masu nuna cewa ɗaruruwan farar hula sun halaka sanadiyar hare-haren da Rasha ke kaiwa da makamai masu linzami. kan masu kai ɗaukin gaggawa da asibitoci da makarantu da kuma kasuwanni mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka mark tuna ya faɗi jiya talata cewa sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kawo wannan batu a tattaunawarsu ta waya da ministan harkokin wajen rasha sargi lavrov rasha dai ta karyata wannan zargin ta ce ita har-haren da take kaiwa kan waɗanda ta kira 'yan ta'adda ne kuma da haɗin gwiwar sojojin siriya tare da kulawa don kar a auna farar hula rasha ta ce tana yaƙi da ƙungiyar isis ne a siriya to amma amurka ta ce rashar tana auna ƙungiyoyin 'yan tawaye ne masu sassaucin ra'ayi da zumar ƙarfafa gwamnatin shugaba bashar al-assad mai tangal-tangal tona ya ƙara da cewa kashe wani hamshakin jagoran 'yan adawa da aka yi a makon jiya ya daɗa rikita al'amura wani harin jirgin sama da sojojin rasha ko na siriya suka kai makon jiya ne dai ya hallaka zahran alush shugaban wata kungiyar adawa mai suna jashi al-islam kungiyar na yaƙi da isis yayin da take maraba da sasanta rikicin siriya a siyasance Firaministan Iraki Haida al-Abdi ya ziyarci Ramadi jiya Talata bayan da sojojin gwamnati suka sake kwato cibiyar gwamnati a wannan muhimmin birni da ke yammacin kasar. Gidan talabijin gwamnatin Iraki ya ce Abadi ya je Ramadi amma ba tare da wani cikakken bayani ba. To amma wani babban jami'in soji ya gaya wa kafar yada labarai ta Associated Press cewa Prime Minister ya gana da jami'an tsaro da jami'an hukumar lardin. Sojojin Iraki sun jajirce jiya talata wajen kakkaɓe mayakan ISIS daga Ramadi inda suka yi ta kwance bamabamai a tituna da gine-gine yayin da ake ci gaba da fada a nan da can a bayan birnin. fadawa hannun isis da birnin na ramadi ya a watan mayu ya kasance wani babban cikas ga gwamnatin firaministan abadi da kuma sojojin kasa a kokarin su na kau da mayakan to amma bayan nasarar ta ranar litinin wadda ta samu a yunkurin baya-bayan na sake kwato ramadi abadi ya je gidan talabijin inda ya shela cewa shekara ta 2016 za ta zama shekarar korar isis daga iraki To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomin lafiya na duniya sun ayyana ƙasar Gini a matsayin wacce ta barata daga cutar Ebola. Bayan mutuwar mutane sama da 1,500 sanadiyar cutar a wannan ƙasa ta yammacin Afirka. Da wannan a yanzu kasar liberia ce kadai ke jiran a tabbatar da baratar ta daga cutar a hukumance babban shugaban bankin duniya jim yong kim ya furtar da wata takardar tayan gwamnati da kuma mutanen gini murnar cimma wannan yanayin to amma ya yi kiran da a ci gaba da kula yau laraba za a yi bikin murnar wannan shelar a kunakiri babban birnin kasar a watan nuwamba mutum na ƙarshe da ke ɗauke da cutar wadda wata jinjira ce 'yar kwanaki 21 da haihuwa ta warke a wani asibiti a Conakry. Har yanzu akwai wasu mutane da dama a birnin na Conakry da ake lura da yanayin su don a ga ko suna ɗauke da alamomin kamuwa da cutar. To amma da yake babu wata sabuwar cutar da aka gani an ayyana gini a matsayin marar cutar. Cutar Ebola kan ɗau kwanaki 21 kafin ta bullo a jikin mai ɗauke da ita. to amma saboda daɗa kauce ma kuskure sai an shafe kwanaki akalla 42 babu cutar a ƙasa kafin hukumar lafiya ta duniya ta ayyana rashinta a ƙasar makwabtan gini wato labirai da saliyo su ma cutar ta addabe su an ayyana ƙasar saliyo mara ebola a watan nuwamba sau biyu ana ayyana ƙasar liberia a matsayin wacce ta barata daga cutar sai kwatsam a ga cutar ta sake bullowa cutar wadda ta samo asali daga kasar gini ta laƙumi rayuka sama da dubu goma sha ɗaya a yammacin afirka Taron duniya kenan kuka saurara. Waɗansu mazauna jidara polo da ke cikin garin maiduguri sun fara kaucewa unguwar sabili da fargaban yiwuwar sake kai masu hari biyu bayan hare-haren kuna bakin wake da ta kai aka kai masu kwanaki biyu da suka shige inda suka kara masu maharan suka shiga gida-gida suna kashe mutane wakilin haruna dauda biyu na da ci gaban rahoton anguwar jidari na ɗaya daga cikin anguwan da ke kan gaba wanda waɗannan mahara suka samu kutsawa wancan hari da suka kai suka kuma tara babamai da kona wasu gidaje a anguwar wanda mazauna wannan anguwa suka ce hakan ya ku ne sakamakon rashin zamiyan tsaro daga bangaren da waɗannan mahara suka shigo tun dai wancan harin ne dai mutanen da ke wannan anguwa suka dinga tattare nasu ya nasu suna ficewa daga anguwar sakamakon ganin wasu sabbin mutane da suka ce suna gani suna zagawa musamman ma waɗanda suke amfani da babura masu kafa biyu wanda aka haramta fiye da shekaru hudu uku nan a cikin garin maiduguri wanda suka ce hakan yana ba su mamaki matuƙa na dai shiga wannan anguwa a yammacin jiya inda na tadda mutanen da dama na tallo da kayayyakin su cikin akori kura kuma suna kokarin ficewa daga cikin wannan anguwa na fargaban kai musu wani hare-haren na daban gama da yadda na da wasu da na tadda cikin wata motar kura. ina mai kai baba Wannan a mai kaura ne kai da mai kaura eh. to me sa ka kaura a ah, gurin din ba daɗi nan ba daɗi Eh, ina za ka koma yanzu to can wajen abin nan na wajen balori bolori mm. na ga wannan kayan ka ne a cikin pickup kenan na mota eh. ga na da yaranka kuma duka eh. har da kajinka tun wannan rikicin da ya tsoratar da kai ko menene ba za ku yi hakuri ba ganin cewa an ce za ka kawo jami'an tsaro sun a can duka sun tashi din ɗaya da mu zauna ba sannan kamar wani hali kuke ciki na wani anguwa mala bayan nan kofa ne bayan nan kofa ne kuma hanyar san bisa ne direct a yi kokori a zuwa a ajiye mana ranji ko biyu zuwa uku menene su da wannan anguwa ta kai ce gari polo kamar bayan nan babu wani jami'in tsaro ne wanda aka ajiye wanda zai kare ba babu wani jami'in tsaro a bayan nan bindiga aka zo aka arbin mutane daya bayan daya aka kokkona gidaje kuma aka tafi da motocin da suka gada dama suka zaba amma akasarin wayan nan ana ce wai ina buratan kudin da buwarin su zo su kwace ku sun yi sa nan wajen haram ne suke fadi haka suke fadi kwashi kayan shaguna shaguna suka zuba motarsu. suna ta arbin su suka shiga gari kamar me yasa ku fita ne daga ramuwa eh to yau ma suna gani wai sun ga mutane da mashina ya kai uku zuwa hudu a bayan garin nan wanda ne mashin ne mashin mai kafa biyu da tire wani hana hawa din bindigogi eh boko haram sun gani a bayan to kamar babu jami'an tsaro na inda kuke kamar sauran ku sun fara kaura suna barin anguwar wai yayo wallahi mu kuma yanzu haka da kana gani ina kan tara kaya ma barin garin zan yi ne ma ni ma'aikacin gwamnati ba zan yanzu na ba don duk ko kaga motocin nan kaga kayan na kai kanka kowa yana gani kowa china ta eh, fita mm. kowa mutane suna ta kaura ba halin zama ba zai mu zauna ba mm. muna kusa da gari muna kusa da kawai birni amma baya mudun wallahi hanya ne kam budeden hanya furi kowa ma yana kana gani kowa yana bari din ba yanda zai yanzu mu zauna za mu iya gudu mu shiga cikin gari inda an kawo mana dauki an kama na sojoji can wajen kasa za mu iya zuwa mu zauna anguwanmu yanzu jiya inda ga mutane ni din na da kirs biyo ni suka yi da gudu na gudu ne na tsira na wannan matsala dai na faruwa ne a daidai lokacin cikan wa'adin da shugaban kasan ya ɗaya wa rundunar sojan kasa na kawo karshen waɗannan mahara wanda har yanzu kan kai ɗaiɗaikun hare-hare a nan da can duk da cewa irin waɗannan hare-hare ba masu ƙarfi ba ne kamar yadda akan yi a baya na kuma tuntuɓi mai gana da yawon rundunar sojan ƙasar shiya ta bakwai da ke garin maiduguri wanda ya ce za su ɗauki mataki akan wannan lamari kuma alƙawarin duba wannan batu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya sai kuma batun 'yan matan cibok da suka shafe sama da kwanaki 620 a hannun 'yan kungiyar boko haram ba tare da jin su ba ganin yadda murna iyaye ke neman komawa ciki bayan alkawalin da shugaba muhammadu buhari ya yi na ceto su ya sa kungiyar nan da ke fafutukar ganin an ceto 'yan matan da sunan brimbak our girls ta yi tattaki zuwa ofishin ministan shari'a domin gabatar da korafinta wakilinmu madina dauda na dauke da ci gaban rahoton ƙungiyar ta nemi a sako sojojin da ake rike da su sannan a gaggauta shari'ar waɗanda suka yi sama da faɗi da kuɗaɗen makamai Aisha Yusufu jigo ce a kungiyar ta Bring Back Our Girls. Gaba ɗaya mu mu miliyan ɗari da saba'in aka bar mu nan gaba ɗaya mu a hallaka mu duk basu damu ba sabida me sabida wasu suna son samu kuɗi kuma harkan Boko Haram ɗin nan an bashi ta kai wani matsayin da bai kamata ya kai ba har yanzu cikin tsoro muke sojoji ba a basu makamai ba kuma an ce su je su faɗa ya za su su faɗa sun fito sun yi sun yi kuka ga duniya cewa ba su da makamai nan kuma an ce za a musu hukuncin kisa yanzu kuma an maida shi eh, hukuncin rai da rai ai bai kamata ba a lokacin da yake jawabi ga 'yan kungiyar bring back our girls din ministan shari'a abubakar malami ya ce gwamnati ta kafa kwamiti mai karfi domin tabbatar da gaskiya ko akasin haka ga duk wani wanda aka kama da laifi a yakin kwato 'yan matan Chibok. Kwamiti yana nena aiki kuma abin da ya danganci eh, tuhuma da za a gabatar a gaban kotu sai kwamiti ya diba ya tantance. So abu mafi ala shi ne fahimta cewa gwamnati ta damu a kan ainihin rashin samu waɗannan 'yan matan kuma tana ƙarfafa matakai tana ɗaukar ingantaccen matakai tana ƙara ƙaimi na ganin da cewa an ɗauki kowane irin mataki na ganin da cewa an kai ga biyan bukata ta wannan huska magana wadda ta danganci doka ba magana ba ce ta kamata ma'auni shine jin abin da an kai an yi aiki akan doka ko ba a yi ba saboda haka ta huskar doka duk abin da haƙƙi ya tabbata akan kowa ne mutum ko soja ko wanda ba soja ba za a tabbata masa da shi 'yan kungiyar sun kwashi kwanaki 610 suna zama kullum a dandalin unity fountain cike da fatan wata rana za a ce ga 'yan matan chibok sun dawo Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku bari mu karkare a jihar Kano inda ake rikicin fili tsakanin tsohon shugaban majalisar dokoki na jihar zamanin jamhuriya ta biyu Alhaji Abdullahi Abubakar Karaye da kuma hamshakin attajirin nan na Kano Alhaji Aminu Dantata ga wakilinmu wato Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban rahoton. abin nan ne shekara da shekaru nawa ne ba wani abin da za a ce za a zuwa ce wani zai zo zai mallaka a wannan guri ba wai har suka ce sun saya sun saya ta yaya kuma ga magana na a kotu take fa kuma sun je kotu mun je kotu sun je sun tabbata sun afi yaran mu mun yi afi a kotu ya kamata a ce su jira su jira a gama magana honorable abdullahi abubakar kara yake nan shugaban majalisar dokoki ta jihar kano zamanin gwamna muhammadu abubakar rimi waɗannan gidaje dai an gina su ne a wani ɓangare na wannan katafaren filoti da shi gwamna rimi ya mallaka wa tsohon sifika sai dai akwai ragowar fili da girmansa ya zarce inda aka gina ɗin to amma alhaji amin ɗan tata ya yi ikirarin mallakar wannan wuri inda har ma ya mika takardar korafi ga shiya ta ɗaya ta rundunar 'yan sandan najeriya da ke nan kano bayan da ya fahimci an fara gine-gine a wurin tun lokacin da aka fara wannan takaddama ne dai 'yan sanda ke gadin wannan wuri To amma a ƙarshen makon jiya an rushe dukkanin tsafi da sabbin gine-gine da ke wurin. Barista Audu Bula Mabukarti wanda shine lauyan tsohon shugaban majalisar dokokin ta Kano ya zargi 'yan sanda da aikata wannan rusau. Abin da dai 'yan sanda suka yi abin takaici ne. Saboda su ne doka ta ɗauka aiki domin su tsare doka su tabbatar kowa ya bi ta. Yau sai kotu ta bada hukunci ta ba da umarni amma su suka zo suka karya. kaga abin takaici ne abu ne da bai dace a ce 'yan sanda ne suka yi ba kuma ba za mu zauna ba da farko za mu rubuta takarda ga shi babban sufeta janar ɗin 'yan sanda na najeriya cewa ga abin da jami'an shi suka yi a shiya ta ɗaya kuma ya kamata ya ɗau mataki a kai sannan kuma za mu koma kotun da ta ba da wannan umarni mu nemi kotu ta sa wato Eh, shi babban sufeta janar na 'yan sanda ya kamo mataimakin shi mai kula da shiya ta daya da sauran jami'an 'yan sanda da suka yi wannan aika-aika da sauran mutanen da suka sa su a gurfanar da su gaban kotu domin su girbe abin da suka shuka. To amma mataimakin sufetan 'yan sanda mai kula da shiya ta daya ta rundunar 'yan sandan Najeriya da ke nan Kano AIG Tambari Muhammad Yabo ya ce ba shi ma da masaniya game da wannan batu na rusau da aka ce an yi. Wani ɗan sanda zai tafiya da mota ta rushe wani wani wannan ai bayayya. na samu labarin cewa an rusa wurin ni ba ni nan an rusa wurin wa ya rusa wallahi ban sani ba ban rusa ba ban sa a rusa ba ban san wanda ya rusa ba yanzu uh, tun da uh, an ci gashi ana zargin ka ku magana a wurin ku a wannan mataki take in ma har wani ya zargi mu cike wallahi to maki amada ne maki Allah ne ni da na san ana takaddama tsakanin su professor Kabiru da Aminu Dantata gehe daya da kuma shi former speaker karaye na san wannan mai su da su kawo tasu hujja cewa su adda wurin sun kasa su kawo har yanzu nake magana da kai wallahi su kawo hujja ba kawai guda eh, ana da bincike cewa sun kawo mana court order kada mu kama su ba mu da hurumi inda sun kawo ai mu san hanyar da muke bi sai mu je mu ma mu sa namu lauyoyi su yi baketin wannan order don su masu lahi ne a kama su AIG tambar ya ba Muhammad kenan mai kula da shiya ta ɗaya ta rundunar 'yan sandan Najeriya a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari. muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe sha biyu da minti sha bakwai na asuba ga sahabu Imam Aliyu da shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu ji hasashen masana kan sabuwar shekara da za ta kama ranar Juma'a nan mai zuwa. Masu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Kamar yadda aka saba daidai wannan lokaci duk shekara muna gayyato masana a fannin kimiyyar siyasa da kuma ilimin taurari domin jin irin kallo ko hasashe da suke yi wa wannan sabuwar shekara mai kamawa jibi ga mai rai. Da farko ga Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na fannin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero da ke Kano kan Najeriya a shekara ta 2016. Da farko dai an yi zaɓe. An sami shugabanci a Najeriya wato shugabanci wanda talakawa suke so. Wato shugabanni na ƙasa suke shakkarsa sannan kuma ƙasashen waje suke rigegeniya wajen kulla alaƙa da shi wato wannan shi ƙasa ta rasa tsawon lokaci kuma shi ya sa abubuwa su tafi daidai ba domin masana kimiyyar siyasa suna kwatanta matsayin shugabanci a ƙasa da zuciya a jikin ɗan adam idan zuciya ta yi kyau jiki zai zauna lafiya idan zuciya ba lafiya ciki ba zai zauna lafiya ba to samun wannan shugabancin a wannan shekarar yana nuna cewar gaba za ta yi kyau sannan an naɗa ministoci da manyan ma'aikata masu rike da manyan mukamai mm. waɗanda kowa ya gamsu cewar su san makamar aiki sannan ana shirin yin kasafin kuɗi wanda ya ɗara na wato shekarun da suka gabata ba wata shekara da aka taɓa fitar da zambar kuɗi kamar wannan shekarar kuma ana wato ana kyautata zaton ba zai zama na kashe mu raba ba kamar yadda ake yawaita zargi a baya cewar ana yi ramin yi magana akan cewa sunnan rayuwa shine dukkan da tsanani ya yi tsanani da sauƙi ne yake tafi ba raɗiwar haka wato ƙalubalen da najeriya ta fuskanta ne tsananin tsananin da ta fuskanta na kalubalen tsaro ne muka yi sashen sauki zai biyo baya kuma alhamdulahi saukin ya biyo baya to bana kalubalen da ko tsananin da najeriya take ciki na kalubalen tattalin arziki ne don haka sunan rayuwa tana tattari tana nan ba ta canzawa to tun da aka shiga wannan tsanani na tattalin arziki to ba abin da zai biyo bayan sa sai sauki wannan kaɗan kenan daga abin da za a iya hasashe gaba wani abin da zai faru. Dokta sai da mai doka ka yi maganan kasafin kuɗi amma idan aka yi la'akari da wannan yawan kuɗaɗen da abin da aka yi bara kusan za ka ce tafiyar su guda ko kuma wannan ma zai kasa saboda idan ka dubi darajar kuɗi lokacin aka yi eh, kasafin kuɗin bara da ka dubi darajar naira yadda ake kasafin sai ga ai cewa kusan babu abin da ta canza. Haka ne masu waɗanda suka fi mai da hankali akan wato harkar kuɗi eh, domin ba ma za a ce tattalin arziki gaba ɗaya ba amma harkar tattalin arziki waɗanda suka fi mai da hankali akan kuɗi suke ganin idan kuɗi ya yi daraja ko yana da yawa kamar abubuwa za su zauna lafiya da kuma in kuma bai ba kamar za a samu matsala eh, irin hangen su kenan to amma idan ka kalli abin ta tarihi za ka ga cewar wato duk wani shugaba a duniya wanda ya shahara wato ya zo ne cikin lokacin da al'umma take cikin tsanani da matsi sannan ya fidda su daga cikinka kuma wato ba kasafai shugabanci yake samun kuɗi kuma ya tasiri ba asali sai wanda ya wato idan shugaba izo cikin tsanani ya fidda ƙasa ta wadata ya tafi wani izo isar da wannan wadatar to da yawa za ka tare shi ba za a tuna shi ba domin ƙarshen taɓarna zai yi. Mm. Wannan shi ne abin da tarihi yake tabbatar. da ka wannan rashin kuɗin da matsalar kuɗin da ake kuka da komai duk ba su ne suke tasiri ba. Asali ma sun fi sawa shugabanci ya tashi ke ya yi tunani ya kuma aiki tukuru wajen ganin an sha kan waɗannan matsaloli. Yanzu kuma sai Malam ladi Abdullahi na unguwar Jambulo da ke Kano, shi ma mun taɓo sassa da dama a faɗin duniya ciki har da zaɓen Nijar, zaɓen Amurka da zaman lafiya a faɗin duniya. Da farko mun nemi jin abin da bincike ya nuna kan Najeriya a shekara ta dubu biyu da goma sha shida. mu kamar a nan a Najeriya dai bincike ya ɗan fito ya kyau gaskiya. To. Saboda mu a nan ɗalibinmu za a samu dai sanyin jiki akan abubuwa amma kamar sanyin kuma a ƙarshe zai zama alkhairi to in kace sanyin jiki kamar me wato sanyin jiki abinci ne mutane jikinsu za su ga kamar abubuwa suna tafiya a cikin sulo haka ba sa gudu to wani rashin gudun kuma zai zama to samun zaman lafiya ne a cikin nutsuwa komai zai tabbata saboda an samu ɗalibin ainihin aini ainihin an baki kenan shi kuma an baki a wata ka'idar yana da bangare za mu ce masa kansa um, ne kuma moon wata amma muna ce masa ɗariƙi yana da harafin ainu mm. to yana da cewa harafi ne wanda za a ba mutarkar ilimi mahimmanci da harkar noma da gine-gine da bin hanyoyi da abin da ya shafi harkar ruwa to wannan da alama shi mutane za su amfanuwa a wannan shekara tamu mai zuwa kuma abu ne wanda yake nuna abu ne mai zaman lafiya za a samu kwanciyar hankali da saukin abubuwa a dai munar to dai kuma sun shugabannin za a zama cikin wahala sosai cikin ɓacin domin kokowar yadda za a samu waɗannan abubuwa musamman yadda za a samu kuɗaɗe a aiwatar da abubuwan da ake so a aiwatar. Mm. to shi yasa da kace za a samu kwanciyar hankali ganin matsalolin tattalin arziki da ake ciki na faduwar farashin mai kuma da yake najeriya da manta dogara kuma ga burin gwamnati na yin wasu abubuwa alhali babu kudaden kuma yanzu haka tuni an fara korafe korafe ganin cewa yanayin rayuwa ya tsananta a najeriya ta yaya za a yi a waɗannan al'amura za su kasance cikin wannan sabuwar shekara to alhamdulillah a nan kamar yadda muka faɗa harafin ainihin ne eh. to ainihin zai yana da wasu ɗan uwa mu a ƙa'idar wannan ilimin akwai wasu ana cewa daɗi daɗi to wannan daɗin shi ne ɗan uwan ainihin ɗin nan to sai ga shi an same shi a gidan baitul malamin gwamnati to haka za a manta da hanyoyi na kasashen waje ta samun kuɗaɗen a'a a gida za a samar da kuɗaɗen da za a yi abubuwan a nan din za a samu To, um, yaya harkar siyasa ganin ita wannan gwamnati sabuwa da ta zo kuma ga ayyuka da ta sa a gaba da suka hada da yaƙi da cin hanci da rashawa ya dangantakarta da sauran mm, gagagagan 'yan ƙasa waɗanda ba sa cikin wannan jam'iyya. To abin da yake nuna dai a game da abin da ya shafi ah, gwamnati da kuma abokan hamayya akwai akwai akwai akwai abubuwa sosai kwarai da gaske na wanda kwarai da gaske kamar mai da me to abin da yake nuna shi ne ita gwamnati mai ci da kuma yan hamayya dole gwamnati mai ci sai ta samu yunkuri ta tashi tsaye su. Sai fiye da inda fiye da kima domin akwai abubuwa na sirri ba wai da ƙarfi ba ko da wani abu na sirri boyayyu da suke gudana wanda ake ganin za su iya kawo matsala idan aka sa ido in dai sa wannan abin da ake ta yi ya da yanzu ma damuwar wato alhamdulillah mutane kada ya faɗi wani abu mutane su ce muna wani abu ne dan a samu a ba haka bane da mutanen najeriya sun san irin yadda shi shugaban ƙasar yanzu yake cikin damuwa akan abubuwan da suke faruwa damuwar tafa ta fita jama'a to amma da a bincike da nuna mana a gidan mulki ga an samu kabba farida bai san abin ya lalace ya kai haka ba kamar ya bar abin ya tafi sa haka damuwar ta kai masu aro cikin shirye-shiryenmu masu zuwa da ikon Allah za mu kamo karashin hasashen da suka yi yanzu a madadin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Malam Dalladi Abdullahi da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Gwamnatin Amurka ta ce tun bayan da ƙasar Rasha ta shiga kai hare-haren jiragen sama a ƙasar Siriya a watan Satumba. Yawan farar hulan da abin ke shafa ya yi matuƙar ƙaruwa mai ban tsoro. Firaministan Iraki Haidar al'abadi ya ziyarci Ramadi jiya Talata. bayan da sojojin gwamnati suka sake kwato cibiyar gwamnati a wannan muhimmin birni da ke yammacin ƙasar hukumomin lafiya na duniya sun ayyana ƙasar gini a matsayin wacce ta barata daga cutar ebola bayan mutuwar mutane sama da 2,500 sanadiyar cutar a wannan ƙasa ta yammacin afirka wani harin kunar bakin waken da aka kai mardan kasar pakistan ya hallaka mutane akalla 26 tare da raunata wasu kimanin ashirin. To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau kada kuma ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hatsi. Kafin mai salama bari miƙa gaisuwar ta'aziya ga wakilinmu na jihar Borno Haruna Dauda biyu domin rasuwar goggonsa Hajiya Fatime Alhaji Haruna wadda aka fi sani da suna a tiye wadda ta rasu jiya a garin biyu Allah kanta da rahama ya kuma ƙara hakurin rashin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ta gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau jimmy cook alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.